وأذكركم ونفسي بما نحن فيه من أيام البركات أيام الخيرات أيام الصيام والقيام وقد انتصف الشهر وقرب دخول العشر العشر الأواخر أو الأواخر فعلينا جميعا بالمواصلة في الجد والاجتهاد فيما بقي من أيام هذا الشهر الكريم ومن كان فرق فله أن يتدارك ومن حال دونه ودون الاجتهاد أذر شرعي من, من مرض أو سفر أو تمريض فإن الله تعالى يعطيه من الأجر مثل ما كان يعمله صحيحا مقيما كما, روى كما ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم فقال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا, صحيحا مقيما وهذا من فضل الله عز وجل على عباده فتعرفوا عباد الله في أوقات الرخاء لكي يعرفكم الله تعالى في أوقات الشدة كما روى عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ثم ثم اعلموا اعلموا أثابكم الله أن في مثل هذا اليوم من شهر رمضان وهو اليوم السابع والعشرين وقعت وقعت بدر الكبرى التي هي يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وذلك أن الله تعالى فتح على المسلمين وحزم جنود الكفار في هذا اليوم كما وعد بذلك حيث, حيث قال سيهزم الجمع ويولون الدبر فأنجز الله تعالى وعده لرسوله صلى الله عليه وسلم وفي مثل هذه الأيام وقع فتح مكة المشرفة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين ففتح الله تعالى البلدة الحرام التي لم يفتحها لأحد قبله ولا يفتحها لأحد بعده وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة وفي هذا الشهر الكريم وفي ثنايا أيامه وقعت وقعة عين, جالو عين جالوت التي انتصر فيها الجنود المسلمون جنود المسلمين انتصروا فيها على جنود تتار في وقعة عين جالوت وعاد الله تعالى وعهد الله تعالى حق والله لا يخلف وعده فعلينا جميعا أن, أن, أن نتصف بصفات الأولاء الذين أوقع الله تعالى الانتصارات على أيديهم وإننا إذا قمنا بنصر الإسلام حقا فإن الله تعالى ينصرنا ثم تعلموا جزاكم الله خيرا أن أفضل ما أن أفضل ما في هذا في أيام هذا الشهر هي الأشهر الأواخر التي اقتربتم من الدخول فيها وهذه الأيام فيها الأشهر فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نتحرى تلك الليلة نترراها في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر وكان يت... وكان يعتكف وكان يعتكف في المسجد طلبا لليلة القدر فاطلبوا هذه الل... فاطلبوا تلك الليلة عباد الله فإن من حرم حير... خيرها فهو المحروم والحكمة في ذلك والحكمة في أن الله تعالى جعل لهذه الأمة ليلة القدر ذكره الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار أمتي أري أعمار الأمم قبله فكأنه تقاصر أعمار فكأنه تقاصر أعمار أعمار أهل أمته ألا أن يقصروا من العمل مثل ما عمل غيرهم من الأمم الماضية فأعطاه الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر فحرصوا عباد الله على تحري تلك الليلة فإن الله تعالى يتفضل على عباده في الأوقات الفاضلة وها, وها أنتم تستقبلون تلكم الأيام فعليكم بالجد والاجتهاد والتضرع إلى الله تعالى بأن يكشف الغمة عن الأمة وأن ينصر الأمة وأن يكفيها كيد أعدائها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 ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد ينقوى مسلمين مجد أوران الله جل وعلا كما يدتك وسير الله قريمه kuma abin abinda koyaushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ma al'umma wasiya yayin da yake yin huduba ko ta sallar juma'a kamar wannan koma wata huduba wadda zai fuskanci al'umma da jawabi ko yaushe yana farawa da wasiya ga tsoron Allah Allah ka ba mu takawa ‘yan uwa musulmi ga mu muna cikin kwanaki masu albarka waɗannan kwanaki na alkhairi kwanakin azumi da kwanakin sallar dare kwanakin da Allah maɗaukakin sarki yake gafarta zunubai baki ɗaya kwanakin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya addu'a karɓaɓɓa ga kowane bawa mai azumi a cikinsu kwanaki da darare da Allah yake ‘yantar da bayi daga wuta kwanaki da ake ɗaure shaiɗanu su zamanto kan cewar ba za su cuci bani adam ba kamar yadda suka saba cutarsa to mu ci gaba da ƙoƙari yanzu gashi wata ya raba idan wani uzuri ya tsare mutum gabarin ƙoƙari a cikin waɗannan kwanaki masu alhairi na halin tafiya ko rashin lafiya ko yin jinya ga mara lafiya to kada wannan ya tayar masa da hankali domin Allah a cikin falalarsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan bawa ya yi tafiya ko ya rashin lafiya Allah maɗaukacin sarki yana rubuta masa irin kwatankwacin abin da yake aikatawa yayin da yake lafiyayye yake zaune a gida don haka mu kyautata zato ga Allah amma daga zarar uzuri ya kau to mutum ya yi amfani da damar da Allah maɗaukacin sarki ya buɗe ga al'umma mutum ya amfani da rayuwarsa tun kafin mutuwarsa ya yi amfani da rarar lokacin da yake da shi tun kafin abin da zai zo ya shagaltar da shi ya yi amfani da lafiyarsa tun kafin rashin lafiya ya sauka a kansa ya amfani da samartakarsa tun kafin tsufa ya zo ya hana shi yin ayyukan alkhairi ya yi amfani da wadatar da Allah ya ba shi tun kafin talauci ya zo ya mamaye shi wannan shi ne aiki da hankali wannan shi ne aiki da lura sannan a kowace shekara muna tunatar da junanmu irin abubuwa da suka faru a cikin wannan wata mai albarka wanda ya tabbatar da taimakon Allah ga al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar da nasarori a gare ta daga cikin wannan akwai ranar yakin badar wadda aka yi ta a rana irin ta yau ranar sha bakwai ga watan ramadan wannan rana rana ce wadda Allah ya cika alkawarinsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halaka abokan gabarsa ya cika masa alkawarinsa cewa za su ruguje za su juya baya suna tserewa Allah ya tabbatar da wannan alkawari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kwanaki irin wannan ne Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam nasarar shiga makka a matsayin wanda ya ci da yaƙi makka gari ne da Allah ya tsare shi bai taɓa baya ba ma wani dama ya ci shi da yaƙi ba kuma ba zai sake ba ma wani dama ya ci wannan gari da yaƙi ba to Allah ya sallada manzansa sallallahu alaihi wasallam da muminai suka sa aka yi fatahu makka a cikin watan ramadan haka a cikin wannan wata ne Allah ya ɗauki ya ba mu musulmi nasara suka karya lagon sojojin mogol wanda suka shafa sama da shekara ɗari da ashirin suna kai hari suna ruguza garuruwan musulmi gari bayan gari har sai da Allah ya kawo su a cikin wata irin wannan watan Ramadan. To abin da ya wajaba mu lura da shi a nan shi ne nasarar nan Allah ya bayar da ita ga bayin Allah muminai waɗanda suka kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bayin Allah irinsu abubakar da umar da aliyu da usman da bayin Allah irin jaruman musulunci waɗanda suka kasance masu gaskiyar nufi ga Allah masu sadaukar da kai ga addinin Allah masu fifita alaƙarsu da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam da muminai sama da alaƙarsu da maƙiya Allah kafirai da munafukai saboda haka suka zamanto magaskata ga Allah Allah maɗaukacin sarki shi ma ya gaskata musu alkawarinsa to idan mu yanzu muna cikin wannan hali da sai gani muke yi al'umma ana ganin wato al'ummar musulmi kullum a cikin halin tsanani da tsoro suke to Allah maɗaukakin sarki yana nan akan alkawarinsa yayin da duk muka gyara muka fuskanci Allah muka roƙe shi roƙo na gaskiya to Allah zai fita mana alkawarinsa amma dole mu gyara halinmu dole mu gyara mu da Allah domin waɗanda Allah ya saukar da nasara a kansu ba wai don cewar wannan rana ta Ramadan bace Allah ya ba su nasara a'a Allah ya ba su nasara saboda sun taimaki addininsa Allah ya ba su nasara saboda sun kasance bayan Allah haƙƙan to mu ma mu kasance bayan Allah haƙƙan Allah zai sa watan Ramadan ɗinmu ya zamanto watan nasara akan abokan gaba muna ƙauna kuma muna roƙo ga Allah madaukakin sarki a ranaku irin wannan da ya saukar da nasara ga al'umma ya saukar ma wannan al'umma samu nasara wannan kalubale da musulmi al'ummar musulmi suke fuskanta musamman a gabas ta tsakiya da kasashe na musulmi wannan kasa tamu bangare na musulmi mu ne muke zaune a cikin tsanani da tashin hankali da tsoro da rashin kwanciyar hankali da karayar tattalin arziki da waɗansu ma ƙasashen ba namu ba waɗanda suke makwabtaka da mu kamar ƙasar Nijar da Mali da Burkina Faso da kuma sauran kasashe da kamar ma kasar benin wanda ake fuskantar kalubale na 'yan ta'adda da kuma kasa irin kasar libya da sudan da yemen wanda duk waɗannan kasashe ne da ma kirci na kafirai ya ruguza waɗannan kasashe ya lalata rayuwa ta al'umma dubunnan mutane aka mayar da su marayu dubunnan yara aka mayar da su marayu dubunnan mataye suka zamanto iyayen marayu babu mai kula a gare su banda keta alfarmarsu da aka yi aka ci gaba ana yi wannan hali na bakin ciki wannan hali na kunci babu mai yaye shi sai Allah muna tawassuli ga Allah jalla wa'ala kamar yadda ya bayar da nasara ga al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam a waɗannan lokuta Allah ya ba da nasara ga wannan al'umma Allah ya yi ma mu wannan bakin ciki Allah ya yi ma mu wannan tsanani Allah ya musanya mana bayan tsoronmu da aminci bayan talaucinmu da wadata bayan rashin aminci da rashin kwanciyar hankali da aminci da kwanciyar hankali Allah mai iko ne a kan haka muna tawassuli da salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a rana da ya ce mu yawaita salati a gare shi akan Allah maɗaukakin sarki ya cika mana alkawarinsa sannan ‘yan uwa musulmi daga wannan juma'ar za mu shiga goman ƙarshe na ramadan kwanakin da suke su ne suka fi kowanne alfarma a cikin wannan wata mai albarka kwanakin da ake neman daren lailatul qadr wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu nemi wannan dare a cikin kwanakin goma na ƙarshe na ramadan kwanaki na mara wato daren 21 da daren ko daren 23 ko na 25 ko na 27 ko na 29 yace idan mutum aka yi masa rinjaye wato uzuri ya sa ko wani abu ya sanya shi bai samu kokari ba a daren 21 da na 23 to kada ya sake a sauran darare guda bakwai na ƙarshen wannan wata wannan dare na lailatul qadr abu ne da Allah ya kebance al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam da shi domin an nuna masa a cikin mafarki tsawon rai da Allah ya ba al'umomin da suka gabaci al'umarsa sai yake ganin kamar ranaku al'umarsa su ba su da yawa don haka ba za su iya cimma irin ayyukan da waɗancan suka samu ba saboda tsawon shekaru sai Allah ya ba shi daren lailatul qadr wanda ya fi alkhairi da wata dubu ya sanya shi dare wanda yake yake mala'iku suke sauka a cikinsa suna yin gaisuwar aminci ga bayin Allah daren da yake rubuta dukkan abubuwan da za su faru a wannan shekara dare da Allah yake karban addu'a a cikinsa dare da duk wanda ya tsaya yayi tsayuwar dare a cikinsa yana mai imani da ladan da Allah ya ce zai bayar kuma yana mai neman wannan lada Allah maɗaukakin sarki zai yafe masa zunubansa wannan dare shi ne ya sanya annab neman wannan dare shi ne ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam yake iti itikafin kwana goma ƙarshe na Ramadan ya keɓance killace kansa ya keɓance kansa da bauta ga Allah jalla wa'ala baya shiga cikin gida sai ga buƙatar ɗan adam baya yin wani abu wanda yake na kusantar iyali idan waɗannan kwanaki suka zo yana yin ijtihadi irin ijtihadin da baya yin sa a cikin sauran darare yana rayar da daren baki ɗaya baya bacci yana tayar da iyalansa su ma su tashi su sallah babu wani wanda zai iya yin sallah a gidansa ba ce annab sallallahu alaihi wasallam ya tashe shi a cikin wannan dare domin ya yi ƙoƙari saboda lokutan da Allah yake yin kyauta so ake koyaushe mumini ya zamanto yana cikin masu neman wannan alkhairin na Allah domin wannan shi ne zai sa Allah ya dube mu da rahama saboda haka mu nuna kaunar mu ga alkhairin Allah da alfarmarsa a cikin waɗannan kwanaki masu alfarma lokuta ne kaɗan kamar yadda Allah ya ce ayyaman ma'adudat ranaku ne waɗanda suke kaɗan ƙididdigaggu mu yi ƙoƙari a cikinsu Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gaban katar sannan ɗaiɗaikunmu mu tsananta addu'a kamar yadda aka yi hudubar satin da ya wuce ga baki ɗayanta a kan muhimmancin yin addu'a a cikin waɗannan kwanaki saboda halin da wannan al'umma ta mu take ciki musamman abin da ya shafi wato rashin aminci da kuma taɓarɓarewar halin shugabanci wanda babu mai gyara mana in ba Allah ba musamman mu wannan bangare na arewa wanda muke fuskantar babban kalubale komai ake yi a cikin ƙasar nan an mayar da kasa an mayar da bangaren musaniyar ware an mayar da ƙasar mu ba a ganin dukkan wani abin da yake zai ɗaukaka ta sai dai abinda ma a wato an kyale mu mu ci kanmu da kanmu to Allah madaukakin sarki shi shine majibincin al'amarinmu amma fa sai mun koma mun gyara tsakaninmu da Allah wannan hali na ko oho da muke yi da halin da al'umma take ciki da kuma kan cewar kowa ya mai da hankali akan maslaharsa musamman masu neman mulki masu neman jagoranci abin da yake gabansu kawai shine yadda za su ci gaba da kasancewa akan karagar mulki ba halin da ƙasar take ciki ba ba abin da yake faruwa wanda zai mamaye sai ya haɗiye mu a cikin tashin hankali ba wannan rashin tunani da ragon hankali da makantar zuci saboda son zuciya dole mu gyara shi mu dawo mu kama sha'anin al'ummanmu mu Mu kama abin da zai gyara sha'anin al'ummanmu mu Mu dubi halin da al'umma take ciki mu dubi halin da talakawan Allah suke ciki a wannan ƙasa Allah maɗaukakin sarki yana jin roƙonmu to musamman waɗanda suke a cikin halin tsanani talakawa Allah yana ba da nasara ne saboda addu'arsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa nasara ba ta zuwa muku arziki baya sauka a gare ku sai don saboda raunana da fakirai daga cikinku da ikhlasinsu da addu'arsu saboda haka kada mu raina addu'armu ɗaiɗaikunmu kada mu raina addu'armu kada mu ce tun yaushe muke addu'a Allah maɗaukakin sarki maji roƙo ne annabi Musa ya roƙi Allah kan Allah ya tserar da shi daga fir'auna kuma Allah ya ce masa an amsa addu'arka amma tsakanin lokacin da ya addu'a da Allah ya ce an amsa addu'arka zuwa halakar da fir'auna sai da ake shekara arba'in to shekara arba'in shekaru dubu a wajen Allah kamar rana ɗaya ce mu ne muke sa mai nisa amma wajen Allah mai makusanci ne to amma wannan ba zai hana mu roƙi Allah kan ya gaggauta ba annab sallallahu alaihi wasallam in yana addu'ar roƙon ruwa yana cewa Allah ka gaggauta mana kada ka jinkirta mana don haka muna roƙon Allah ka gaggauta mana nasara ka gaggauta mana abin da zai canza halin mu ka gaggauta mana abin da zai yaye wannan bakin ciki da al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam take ciki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 وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان اللهم انصر من نصر الدين واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم اجعل بلادنا آمنة, آمنة مطمئنة رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم اكفنا شر أعدائنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اجعل الأمن اللهم و... اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم كف عن المسلمين بأس الذين كفروا أنت أشد بأسا وأشد تنكيلا اللهم عليك بقاتل المؤمنين اللهم عليك بالذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويكذبون رسولك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بجنود الكفار اللهم فرق جمعهم اللهم شتت شملهم اللهم اجعل الدائرة عليهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم عليك بالفئة الباغية التي حملت السلاح على المسلمين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم واجعل بأسك رأسهم بينهم واجعل الدائرة عليهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك وبعثك يا قوي يا عزيز وإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون